Jama'a Assalamu alaikum. A yau za mu juya baya ne domin mu kawo muku ƙarin bayani na halin da ake ciki game da batun marigayi Jamilu Abdullahi. Matashin nan da wasu 'yan hukumar Civil Defense suka lakkaɗa ma duka a ofishinsu na Sokoto ta kudu har ya zamo ajalinsa a asibiti. Abin da ya kawo har suka yi mashi marigayin duka a wancan lokaci kuwa shine ƙarar da wata makwabciyarsu Jamilun mai suna Amina ta kai musu kan wai ya zazzage ta marigayi jamilu na unguwar dambuwa a Sokoto ya yi wannan cacar baki da ita amina a ranar 25 ga watan mayu na wannan shekara irin dukar da aka yi masa a ofishin na sokoto ta kudu ta yi tsananin da su kansu 'yan civil defense ɗin suka ɗauke shi suka kai asibiti suka ajiye suka yi tafiyarsu marigayi jamilu abdullahi ya rasu a ranar juma'a biyar ga watan Yuni na wannan shekara a asibitin koyarwa na jami'ar Usman fodiyo da ke Sokoto. Idan kun tuna har zuwa lokacin da muka gabatar da shirye-shirye kan abin da ya same shi a cikin watan Yuli na wannan shekara, ba abin na marigayin ba an bar gawarsa a wannan asibiti. To haka gawansa ta yi ta zama a asibitin har zuwa cikin wannan watan. Ba a binne shi ba sai a ranar Juma'a goma sha uku ga watan nan na Nuwamba. wato sama da wata biyar a bayan mutuwarsa. Murtala Faruk Sanyinna ya sake tattaunawa da Zulkiflu Umar, sirikin marigayi Jamilu, domin an ce su ne suka ki karɓar gawar tasa daga asibiti kan dalilinsu na haka da kuma inda aka kwana a kan wannan batun. dama abin da ya hana mu ɗaukar gawan saboda muna gudun sai mun ji an binne ta daga baya a ce za a tono saboda a yi wani bincike kuma wanda a shari'ance gaskiya ba za mu yadda da hakan ba kuma ta wannan kuma suna iya bi ta haka nan saboda su ga sun yi winin din wannan kes din. yana ɗaya daga cikin abin da ya samu ka to. duk binciken da za a yi za mu iya hankuri in an kammalar da bincike sannan mu an ga wannan mu zo mu yi mata zana'iza muna tunanin kada mu karɓe ta mu binne ta da kuma irin ƙarairan da suke yi na cewa a'a ba bugun shi suka yi ba shi ya kama buga kan shi ga gina har ya raunatar da kan shi irin wa'annan abubuwan sun ka faru gare shi wanda ni ban yadda da hakan ba saboda ni gabana sun ka buge shi kuma ita wadda ta kai ƙarar shi gabanta suka buge shi sannan shi karan kan shi do din ya maimaita mana cewa eh lallai shi ya buge shi da shi da mutum biyu so daga baya kuma da sun kaje asibiti sai suke ba da cewa ai ga sun je gidan giya sun kaɗo ko shi yana faɗa da wata karuwa alhali kuma ba gaskiya ba ne to akan waɗannan ƙareren da suke yi yasa ba mu karbi gawan ba sai likitoci sun gudanar da bincike su tabbatar da cewar e wannan bugun shi aka yi hayyan mutu ba wani abu ya same shi daga can wani abin nan ba sanadiyar bugun da aka yi mai sanadiyar shi ya ka yi ma masu sauraro bayani shin me ake ciki akan wannan shari'a ya zuwa yanzu alhamdulahi har yanzu muna kan muna kotu muna magistrate saboda suna remain tun lokacin da an ka tun lokacin da an ka tura su remain wata daya an dawo da su kuma yanzu dai watan mu biyar muna zuwa kotu to har yanzu ba a kai ƙarshen bincike ba saboda 'yan sanda suna kan bincike a kan wannan al'amari to amma yau da mun ka shiga kotu 'yan sanda sun yi ma alkali bayanin cewa sun kammalar da bincike sun tura ministry of justice saboda su samu shawarwari akan shari'ar gaskiya alhamdulahi duk wani goyon baya da muke nema mun samu da kuma nasarori akan wannan shari'a in allah ya so muna ganin yadda hukumomi sun kai muna tsaye saboda saboda wannan shari'a a tabbatar da an yi adalci kuma gaskiya muna ganin yiwuwar yin adalci akan wannan al'amari in na fahimce ka kun gamsu da yadda shari'ar take tafiya kenan so alhamdulillah gaskiya ba zan ce ba mu gamsu ba saboda har yanzu ba a ainihin zauna shari'a ba amma dai an tura su a kan suna remain saboda 'yan sanda suna bincike amma har yanzu ba a fara shari'ar ba amma bisa ga irin kulawa da kuma nuna jin zafi da hukumomi suke da kuma taimakon da suke bamu na zuwa biya kotu da kuma ganin cewa lalle lalle kes din nan an gabatar da shi yadda ya kamata to gaskiya muna jin daɗi game da wannan al'amari sosai ya abin nan ko ma'aikatar shari'a ta taɓa tuntuɓar ku ko kuma tuntuɓar ka kai game da wannan shari'ar da ke gudana lallai ma'aikatar shari'a ba ta taɓa tuntuɓar mu akan wannan ba sai yau yau ina gida akwai naga darakta ce a nan ma'aikatar shari'a ta kira ni tana tambaya ta a kan ya yanayin statement ɗin da ta gana ba wa ma 'yan sanda na faɗi cewa aliyu zaki ya buge shi da kuma wasu mutum biyu to wa'annan mutum biyu ban yi ban yi mashinin ɗin sunansu ba to su ne ko zan iya gane su saboda ta ga na rubuta cewar ban gane su na yi mata bayanin cewa lallai shi aliyu zaki shi tabbas gaba na ya buge shi da wasu mutum biyu amma ban gane ko su wane ne ta ce min to ko idan an ka yi identification parade zai iya gane su in an ka ɗauko min su civil defense din da dama na wurin ma'aikatan wurin su biyu din waɗanda sun ka buge shi na nuna mata cewa to gaskiya guda shi ina iya gane shi amma ɗayan gaskiya ba zan gane shi ba saboda lokacin da sun ka fara bugun shi shi ɗayan shi wanda ya mare shi gabana shi na gane shi to wanda ya biyo ta bayan wannan ya zo ya sake dukan shi kafin aka ɗauko musu abun bugu shi aliyu ɗin sun rufe mai suna bugun shi to shi gaskiya gudan ba zan gane shi ba amma shi aliyu ya yi bayanin cewa shi kaɗai ya buge shi da shi da mutum biyu to su wane ne mutum biyu ɗin to shi karan kanshi bai bayyana su ba amma ɗayan na san suna tare da shi don suna gidan yari tare da ɗayan ta ce min to in har zan gane su tana son ta mai da kes ɗin wurin 'yan sanda saboda a tabbatar da an gano wa'annan mutum biyu ɗin saboda wa'annan wa'anda an ka kawo akwai selgat akwai cro wa'anda ba su ji ba ba su gani ba amma kuma duk an game su a yi musu charges guda to suna son su bambanta da wanda ya yi duka da wanda bai yi duka ba kowane su san irin hukuncin da ya dace da shi su ba da shawarwari akan abin da za a yi musu muna kira ga hukumomi waɗanda suka ba mu goyon baya da kuma waɗanda suka taimaka muna kamar irin ku da kuma lauyoyi da kuma wasu ƙungiyoyi waɗanda sun ka nuna jin zahensu game da wanga al'amari muna kira ga da su taimaka muna su sa mana ido game da wanga al'amari saboda mu ga mun an san ma sauran al'umma 'yancin kansu idan har suka fuskanci hukunci to zai zama darasi ga duk wani ma'aikaci ba civil defense ba ko ɗan sanda ko soja ko wani zai zan darasi akan kowa saboda kowa ya san yadda zai gudanar da aikin shi kuma ya san inda aikin shi aje shi ya tsaya nan to shi nake kira ga hukumomi sannan kuma ina kira ga mai girma gwamnan jihar sokoto da shi sa muna ido a kan wannan kes din na ganin har sai kes din ya kai ƙarshe kuma mai gaskiya a bashi shi gaskiyar shi kuma mara gaskiya kuma ya huskanci hukuncin da ya kamata. kamar dai yadda aka ji ana tsare da waɗannan jami'an hukumar civil defense ɗin a kurkuku inda ma'aikatar shari'a ta jihar sokoto take ƙoƙarin yin shari'a su cikin waɗanda ake tsare da su ɗin har da shi do na wannan ofishin ta sokoto ta kudu wato abu zaki tambuwal wanda zulkifilu ya yi zargin cewar a gabansa ma shi tambuwal ɗin ya fara dukan marigayi jamilu idan allah kai mu a mako mai zuwa za mu waiwayi matsayin batun da muka yi na tsohon alkali Aminu Kagara da fulanin da ya kwashe masu dabbobi ya saida da kuma zargin cewa akwai wani jami'in wannan sabuwar gwamnatin ta yanzu a jihar Neja da ke ƙoƙarin yin kafar ungulu ga shirin biyan waɗannan mutane dukiyoyinsu daga aljihun gwamnati. Koma ya sake mai da shi korarren alkali Aminu Kagara a cikin gwamnatin ta yanzu. A madadin Murtala Faruk San Inna Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar mu huta lafiya.